wa ya kamata ku motsa bari in gaya muku wani abu ku je? kun ga wannan kashe-kashen da ake wa yan arewa ya kamata kuma kamar yadda malamai da sauran mutanen mu suka fito ni ban ga kiristoci sun fito suna nuna rashin jin daɗi ba kuma fito domin wannan mutanen da suke wannan kashen ba wai zaɓa suke ba waye suna zaben cewa wai wannan kirista ne wannan musulmi ne ba ya kamata mu cire wannan abun mu tsaya a matsayin mu na yan afirka domin wallahi wallahi mutane ba za su san cewa lallai lallai arewa tana da rana ba sai ranar da ka ɗauki kafa ka tafi wata ƙasa a ranar za ga wulaƙanci. za ka ga wulaƙancin da baka taɓa gani ba mu mun gani ido da ido so ina kira ga kiristoci na arewacin Najeriya da kuma fastoci na arewacin Najeriya ku fito mu kare rayukan ƴaƴayenmu da kuma addinin mu da kuma dukiyoyinmu mu fito mu nuna wa na shugabannin da muka zaba ba ma jin daɗin wannan sata-satan da ake yi ba zai taɓa yiwa ce ka tura yakka makaranta ba an je an sace ta an yi cikin daji da ita an lalata mata rayuwa so malaman addinin musulunci da yawa sun fito su muna kira waɗanda ba su fito ba kuma ku fito ku nuna mu kira gwamnati ila bacci suke watakila ba su san cewa wannan kashe-kashen da ake ba ƙila ba sani ba so ina kira ga sauran malaman addinin musulunci kuma fito mu nuna wa gwamnati wannan sace-sacen da ake yi ba ma goyon bayan shi ya kamata a dakata kuma ba zai taɓa yiwuwa a ce a iyakacin arewacin Najeriya yake wannan abun ba ba sai yiwu ba mu koma a Najeriya ne ba masu koma ina ne ba masu ba masu yauwa me amfanin sojoji me amfanin 'yan sanda da suke cikin ƙasar Najeriya me amfanin sauran jami'an tsaro ya kamata a kawo ƙarshen wannan basifa da wannan sace-sacen kuma ina so in gaya wa 'yan arewa wa'inda suke jin tsoro kai wani abu faru da su ko ka ko ka mutuwa za ka yi to ina ne da za ka je yanzu ina ne za ka je so don haka gwara mu fito ƴaƴanmu da za su fita so nan gaba ko sun samu zaman lafiya domin wannan mutane ka mu ba mu yadda ba ba, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa ba mu yadda ba kawai ba zai yi abin da a ce arewa zan ake yin shi ba ƙarya ne akwai wata ba. a fito yi mana bayani in ba haka ba za mu tare a masallaci mu mutanen Allah ne kuma Allah yana jin bukatunmu duk za ku ci ubanku da ku da masu gidajenku gabaki ɗaya ku zo ku kashe mu ku zo ku yabi rayukanmu wanda duk ya fasa Allah ya tsine masa albarka wanda bai ci amma ba shi ma Allah ya tsine masa mutane duk da tsananin talaucinsu an hana su zuwa gona saboda insecurity saboda babu tsaro an hana su buɗe kasuwancinsu, dubban ƙauyuka sun tashi daga aiki sun bar tsatsansu. da mahaifarsu yanzu kuma an shigo birane makarantu ake zuwa an je jami'ar sakwata an yi baki ta kashi an je ta katsiyar funtuwa an ɗauka an je ta zamfara an ɗauka me ake nufi duk an firgita yanzu yaushe yaran mu a jami'o'i ma za su tsaya su yi karatun kirki suna firgice wasu ma ga baki ɗaya sun bar jami'o'in sun tafi gida an hana mu noma an hana mu kasuwanci an hana mu zama a gidajenmu kuma yanzu a zo a hana yaran mu karatu kuma muna da gwamnati wannan wata irin gwamnati ce gwamnatin da take tinƙaho za ta kai wa wata ƙasa hari tana cewa a 24 hours za ta sauke gwamnati gwamnatin da sojojinta suke fitowa su rike lasifika su ce mana sun shirya a ba su umarni za su gaba amma turji a cikin daji ya gagare ku ya fito yana ma ikirarin cewa zai kashe mutane ina gwamnati take wani 'yan sanda muke da su wasu irin sojoji da dss muke da su wasu irin shugabanni muke da su wasu irin ministocin tsaro babban minista da karamin minista duk yan northwest ne ɗaya ɗan zamfara ɗaya ɗan jigawa a West ɗin kuma inda kuke ake wannan bala'i? ku tare a zamfara man gabaki ɗaya ina tsofaffin sojojinmu ina tsofaffin shugabanninmu ina sarakunanmu ina malamanmu ina al'amuranmu haka kawai za mu zauna mu lalace wannan zalunci wallahi in ya ci gaba ba zai tsaya ba fa a ƙauyuka sai ya zo ya tashi biranenmu Najeriya manya Najeriya manya shekaran jiya jiyan nan shekaran jiya jiyan nan majalisar wakilai ta ƙasa ta yi shiru na minti ɗaya saboda wani mutuwar wani mawaki a Lagos majalisar wakilai fa ta ƙasa ta yi shiru na minti ɗaya ta ɗan yi dum haka na 'yan mintoci saboda wani kasurgumin mawaƙi ya mutu a Lagos. Amma a daidai lokacin, a daidai lokacin aka je aka kwashe ‘yan mata a boarding school a jihar Zamfara a cikin garin Gusau aka kwashe su aka tafi da su amma bajilisa ba ta ɗan yi dum haka na rabin minti ba saboda wannan dalilin amma ga mawaƙi ya mutu majalisar ƙasa gaba ɗaya ta ɗan yi dum haka ta yi shiru na 'yan mintoci a majalisa saboda an rasa mawaki amma ga 'ya'yan al'umma an je boarding school an kwashe su gaba ɗaya an tafi da su har zuwa yau maganar da ake ciki babu wani babban mutum ɗan arewa da ya fito ya magana ya ce don me aka yi wannan ƙasƙancin saboda me saboda ita arewar ba irin arewar su saddauna ba arewar su saddauna addininmu al'ummanmu addininmu al'ummanmu addininmu al'ummanmu ita ce irin arewa su saddauna amma arewanmu ta yau duk cin kashin da za a yi ma musulunci da musulmi duk cin kashin da za a yi ma arewa da 'yan arewa ba wanda zai iya fitowa ya zo yi magana saboda me yana jin tsoron kada ɗan abin da yake benefitin a gurin gwamnati ya kasa samu yanzu lalacewar ƙasar nan ta kai ga cewa a ofis fayil in za a yi ma mobin ɗin shi daga wannan wurin zuwa wannan wurin sai ka ba wani kuɗi kuma yanzu abubuwan nan ai ba wai wani mutum ke zuwa daga kemaru ba ko daga libya ko daga morocco ko daga wata ƙasa ya yi wa'annan abubuwa ana ai mu yan najeriya ke yanzu ko informant ɗin nan da ke ba da information wani ma yaran gidanka ne wani kananka ne wani ɗan uwanka ne shi zai je ya bada wannan labarin so kuma wasu cikin zagon ƙasa wani kuma mai garinka ne wani hakiminka ne da shi za a haɗa wannan kuma wani soja ne wani ɗan sanda ne da shi za a haɗa in za a yi ta operation ma shi zai buga waya ya ce ga nan za mu yi to so lalacewar mu ce ta yawa a ko ina kuma in ka je cikin ƙasai wato kowane sekta ka shiga lalatattun na nan ko'ina, amma abin da zai maganin abin ko ya rage shi don baka iya eliminate wannan abu human nature ne shi ɗan adam yana da tendencies na ya yi ɓanna in dai babu abin da ke tsaye da ɓannai misali ko ƙasashen turanan da muke gani ana cewa ba corruption ko ba cuta ko ba wani ai ba wai ba corruption bane ana corruption ɗin ba wai ba a yi bane ba kuma ba a yi cuta a'a amma dai akwai doka ne duk wanda dokar ta hau kan shi sai ta yi amfani ko shugaban kafa ne duk abin da kuka ga ana yi a ƙasar nan na zubar da jini da kashe mutane wallahi akwai hannun musulmi yan arewa manyan ƙasar nan akwai hannunsa a ciki kurin munafurci ne ake ba a faɗa yanzu da ka zo ka tara kayi kaza ka sai ka an turo security a kira ka me za a yi wannan bayani ya za a yi a kaza shikenan ba sa so a faɗa ba sa so a faɗa amma a matsayin ku ne yan ƙasa wallahi wajibi ko za su kashe mu gwanda mu ga wannan shine haƙiƙanin abin da yake faruwa gurin su ma manyan sojojin ba suna da interest na samun kuɗi ba suna da shi to harka ce ta tsiya me zan samu kuɗin ɗan Najeriya ya yadda a ta kashe ɗan uwansa inda zai samu arziki so wallahi mala akwai son zuciya ne kar ku yi mamaki ku ga wai abun nan ya kici ya kici ne wallahi akwai son zuciya ne